Ah, marubutu Najeriya gaba ɗaya suna nan suna kokari sosai suna fita da littafi kowane rana akwai sabon littafi da yake fitawa daga wanda suka rubutu a turanci da wanda suka rubutu a hausa ko ma yanzu ma da mutane yanzu sun fara ma rubutu a cikin igbo ya waɗannan rubuce-rubucen da marubutan ke yi ke inganta zamantakewar al'ummar mu Eto eh kin san dama rubutu kamar ah, madubi ne da zai duba inda al'umma suke mutane za su ya karanta su gane cewa a ah, ga inda 'yan suke ga inda al'umma suke ga inda 'yan najeriya da ba mu ba da dukkan mummuna tarayya din nan ga inda duniyan nan yake a haka ne ah, rubutu yake rubutu kamar madubi ne na duniya To waɗanne irin nasarori ko bambanci kake gani akwai tsakanin marubuta a Najeriya da sauran ƙasashen nahiyar Afirka musamman ma idan aka yi la'akari da yadda kai kake tafiye-tafiye a kan wannan batu na adabi? Abin da ya tayar da um, rubutun Najeriya fiye da na ƙasashen Afirka da suke da shi shine ishu na concerns ɗin rubutu din Marubutun Najeriya interest nasu is rubutu. abin da ana gani ne abin da gashi ga ga anguwa ga mutanen nan ga kana ganin su ga su kuma a cikin rubutu ba wai ana rubutu din wa mutane waje ba ba wai muna rubuta wa turawa ba ko muna rubuta wa a ci wani price ko wani abu kamar muna rubutu wa kanmu ne. To idan muka je ga kalubale wani irin kalubale zaka ce marubuta a Najeriya na fuskanta? A gaskiya akwai challenges sosai na marubutu Najeriya. Cost of production na takardu ya yi sama haka mutane da suna neman su saya ba su da karfin saya. Wasu na ganin marubuta sun daina mai da hankali akan maudu'i da zai koyar da mm, darasi ga al'umma ko zai faɗakar sai suka karkata akan rubuce-rubucen siyasa me za ka iya cewa game da haka to abin da zan ce shi ne marubutu shi yana nunawa jama'a ne inda jama'a yake in kin gano cewa marubutu suna rubuta suna rubutu akan siyasa ko suna rubutu akan soyayya ko suna rubutu akan kowane topic gaba daya ki san cewa abin da ya zama abin musamman a al'umma kenan nasu ne su nuna wa al'umma su da al'umma za su duba a cikin rubutu ɗin nan su duba su gani yaya ne yaya ne mun kuskure yaya ne za mu gyara tu ya zama tica da zai ce ku yi haka kada ku yi haka a ina wannan inda muna lura da mene ake rubutu za a san cewa akwai wadansu da sun fara rubutu da baya yanzu da bayan dukkan wannan da ya kamata su ma a makarantu na Najeriya ya kamata su ma ana karanta kayan shi ne haka abin da ya kasance inda kin faɗa nan.